muryar ta shugaban kasa Muhammadu Buhari inda ciki aka ji shi na wa 'yan Najeriya barka da sallah na ci gaba da janyo cece kuce tsakanin 'yan Najeriya yayin da wasu da suka saurari shugaban ke cewar muryar tasa na kara tabbatar da cewar lalle shugaban bai da lafiya amma wasu kan basu ma amince cewar muryar ta shugaban kasa ba ce. Sunana Kabir Dahiru Rahama sarkin yakin Buhari a yankin Bebeji mun ji wannan audio da yake ta yawo cewa murya ce ta shugaban mu Buhari mu abin da yake damu mu kawai shine mu mu san halin zahirin halin da shugaban kasan mai ke ciki muna cikin damuwa ko wancan karar lokacin da ya tafi neman lafiyar nan akwai da yawa jami'ai da suke zagaye da shi suke ta kokarin cewa a ai lafiyar shi lau ya dan je ne yana nan amma kuma da ya dawo ya ce shi tun da yake ma bai taba samun kansa a irin wannan lalura ba tun da yake a rayuwarsa to kaga wannan kamar akwai yaudara da za mu iya cewa ta fuskar su kamar sa za a ce kenan ko kuma menene idan macije sare kan ka bakin ma sai ka ji tsoro a baya can an samu irin waɗannan abubuwan in da suna gaya mana gaskiya to duk abin da suka gaya mana sai mu yarda saboda yanzu lokaci ne an riga an ci gaba ba ma magana murya ba har hoton mutum ma ana iya kawo a sa fuskar shi a komai ya magana kuma a ɗauka shi ga dan jarida Jafar Jafar kuwa na ganin kwata-kwata ma bai kamata a fitar da muryar shugaban kasa a halin yanzu ba dai wannan sako in ka duba da aka faɗa cikin Hausa kawai aka faɗe shi kuma kasan nan tana da yarurruka da yawa ba yare ɗaya bane ko shugabanni da suke da yarurruka misali Kanada shugaban ƙasar Kanada duk inda zai magana sai yayi da turanci sai yayi kuma da yaren ƙasar Faransa Faransanci. Na biyu da zai sa ka cewa sakon bai kamata a ce an fitar da shi ba misali saboda zai iya nuna cewa shugaban ƙasa yana cikin wani matsanancin hali to yadda muryarsa ta fita a cikin sakon ka ga yana ɗan ta haka kaman ta rashin lafiya sosai kamar takura masa aka yi wato ya faɗi sakon duk wannan abu ina gani a matsayin su masu kare wato kima shugaban ƙasa da mutuncin shi bai dace a ce sun fitar da wannan bayanan ba domin zai ƙara razana zuciyar mutane su ce don su iya fahimta cewa kai shugaban kasa tabbas wato jikinsa ya tsananta. Dan masanin fika Alhaji Baba Abba da ya aiki da shugaba Buhari tun yana gwamnan mulkin soja a Maiduguri kuma har yanzu suke tare a siyasance na mai cewa. Ni na yi aiki a ofis ɗinsa lokacin yana gwamna eh, namu na can ah, Banda haka kuma dai saduwa A akai akai ba iyaka murya ce tasa murya su ce sai dai ka san mutum ya dan samu rashin lafiya dole ne zaka ji dan wani kagargar haka a jikin murya din amma ai <laughs> ba shi ne kawai don sallah ne ya gaisa da yan uwansa ya musu magana da Hausa ba official message ba inda official message za a rubuta ai a karanta a tabbata wani ba shi yasa kawai yayi magana sa a Hausa Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria